so don haka ina so al'umma masu yana asirin adalci da dukkanin gwamnati da suke cikin gwamnatin najeriya su yi adalci ko kuma su yi mana adalci akan abin da ake yi don haka ba wani bane ya kawo ne ya koya musu sana'an nan ni na yi kokari na shigo na yi hozulin na kawo wannan wuri allah ne ba don haka duk yadda kuke tani cewa za ku yi wallahi wallahi ba za ku ga bayana ba saboda na san akan gaskiya nake kuma da ni da ku baki daya ku sani cewa komin daren ba gaskiya za ta halisa duk waɗanda suke kan suke zaune akan ƙarya munafurci hassada baƙin ciki da kowane irin manaƙisa, Allah zai bayyana su idan ni ne ma nake shirya irin waɗannan abubuwan Allah zai kama ni kuma zai nuna duniya idan ku ne ma Allah zai nuna na gode dan nemin haƙƙina don haka na gode da irin soyayyar da kuke yi min kuma na gode da irin addu'o'in da kuke yi min dan gwana, sannan kuma ni a da zango na rantsi da martaba ma'aiki ba na tsoron kowa dukkan su suka haɗe kai lallai sun ga bayana wallahi ba na tsoron kowa an kama oscar kafin oscar na je prison na yi wata biyu kuma har yanzu babu karfin a kama da kuma har yanzu na sani cewa in dai a garin nan ne za a yi mulkin mallakan da aka saba mana a cikin masana'antar a kama duk wanda aka ga dama ko kuma wanda baya yin abin da suke bukata saboda haka ta koma siyasa wannan dalilin ne ce to tunda kani ta koma siyasa kamar jam'iyya ce ta PDP APC to ni ba na son rika yin siyasa na fita ce ba zan na fita daga cikin wannan masana'antar saboda me saboda ya koma siyasa zan je sannan kafin wasa na artist da yawa da yan fim duka sun yi wasanni kuma babu wanda ya je clearance sai su shigo sai a damu zaune su da haka ina so in gaya wa masoya na jihar kano cewa to dukan su dai suna kallo duniya ma baki dai suna kallon irin halin da nake ciki na irin wannan abubuwan kullum na fito ne magana mutane da yawa suna gani kamar kawai kirkira ne ko kuma wani abu babu kirkira a cikin abin da nake babu shari'a rayuwa ce kawai da ake ciki wanda sun hana ni in sakat a cikin jihar kano ni abin da nake so kullun zagi na social media kullun zagi na a cikin locations sun ana aiki duka an taru lalle sai an ga bayana so abin da nake so da ku shine ku gane ni kana wannan son wataƙila ba lalle in ƙara dawo jihar kano in yi wasa ba tunda ba ni ne na dakatar da kaina ba censorship ne suka danne ni ne nake waka nake ce in naga dama a gidan kwankwasa zan kwana in naga dama a gidan abba in naga dama a gidan sunusunami wannan ba siyasa bane saboda ban kira siyasa ban kira pdp ko apc ba ra'ayina ne wannan aka tauye shi a dalilin wannan da ya sa kowa ga baki dai wannan sallan ban yi wasa a jihar Kano ina da wasa kusan guda biyar zuwa bakwai duka ne kan sunan ɗinsu sai na bar na Hajji Event Center saboda saboda na ga cewa nan ne kadai inda yara suke zuwa so in ma za a yi wani shan mutunci ko hayaniya ba za a yi a wurin masu albarkacin yara to shi kuma gashi nan yanzu shi kuma sun aiko cewa lalle in je in yi yara to abin da na sani shine na tafi gane na yi wasa ba su taba ce in je in yi clearance ba na tafi Nijar na yi wasa bila adadi ba su ce in je in ba na tafi Kamaru na tafi kasashe da yawa duka na yi wasa sannan kafin wasa na da tun daga ranar sallah har zuwa yau a ce. <laughs> salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa maza da mata yara da manya na ah, jihar Kano baki daya Ah, ina son yi amfani da wannan damar domin in ba ku hakuri a game da wasan da zan gabatar a Hajji Event Center ranar Lahadi ah, wannan wasan ba zai yi ba a dalilin ah, censorship board sun tura faɗa musu cewa sun dakatar da wasa na kada in je in yi wasa sai na je na yi clearance da haka a yi haƙuri sannan kuma tun kafin sallah ta zo suka kira waɗanda suke wasanni har da gidan sodo da muke dan zagayawa duka suka sanar da su cewa ba sa buƙatar wani mawaki ko kuma wani ɗan fim ya zo wurin wasa ya yi waka siyasa wanda dukkanmu ba wasan siyasa muke yi ba abu da na sani shine kawai a kaina ne aka kirgo wannan abin saboda ni da ni ne nake hawa kan stage nake wakan cewa in na ga